maryam hamani garba abdu aminu abdul sama amadu mai yaki kakakin gwamnatin nijar moro amadu kenan lokacin da yake gabatar da sanarwar gwamnatin kasar mai dauke da jerin sunayen alhazan nijar da tulmutsutsun kasar saudiya ya hallaka a safiyar alhamis din da ta gabata a ƙarshen wani taron gaugawa da majalisar ministocin ta gudanar a yammacin asabar gwamnatin ta nijar ta bayyana juyayi akan abin da ya faru da alhazan kasar inda sakamakon baya-baya ya ce mutane 22 ne suka rasu daga cikinsu kuma akwai waɗanda har yanzu ba a tantance sunayensu ba ballantana yankunan da suka fito haka kuma sanarwar bata bayar da adadin waɗanda suka ji rauni ba sannan ba a bayyana yawan waɗanda suka ɓace a sakamakon faruwar wannan al'amari ba domin nuna alhini akan asarar rayukan 'yan nijar ɗin da turereniyar ta hallaka gwamnatin kasar ta keɓe kwanaki uku na zaman makoki saboda haka za a sassauto da tutoti a faɗin kasar a tsawon wannan lokaci domin girmama mamatan ba idan kwamitocin da ta kafa a yamai da can saudiya gwamnatin ta nijar ta aike da ministan cikin gidanta zuwa kasar saudiya domin tantauna shirin dawo da waɗanda suka jikata zuwa gida in sanarwar. ministre de Wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da wasu alhazan kasar niger suka fara dawowa gida ta jirgin yawo a yammacin Lahadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger.